America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 18 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi wa sukar da kasashen duniya ke yi kan yadda yake ci gaba da kai wa Hamas farmaki kunnen kashi. wasu 'yan kasar rasha sun kalubalanci rashin adawa a zaben kasar da kuma batun ci gaba da mamayar rasha a ukraine wanda ya zama wani batu da ya mamaye uh, zaben shugaban kasar sannan kungiyar lafiya ta duniya who ta ce yakin sudan ya haifar da matsalolin jinkan da ya shafi akalla mutum miliyan 49 inda sama da rabin wannan adadin ke bukatar taimakon ceton rai To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa hankalin majinyata da 'yan uwansu ya tashi matuka a wasu manyan asibitoci wajen 81 a fadin Ghana biyo bayan barazanar katse ma asibitocin wuta muddin suka kasa biyan basukan wuta na miliyoyin daloli cikin kwanaki uku. a ma lokacin da ake operation na mashin da muke yi duk baki daya suna yi ne electricity sa in an dauke muna wuta wallahi gaskiya ya kawo matsala sosai sosai za a ji cewa a najeriya ana ci gaba da tafka muhawara kan batun kafa 'yan sandan jihohi me zai hana maimakon mu kiyamun laili ya kasance an haɗa kan 'yan ƙasa a daina sa siyasa a fuskar matsalar tsaro kuma a inganta rayuwar al'umma kamar kowane asibahin ranar litinin yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda safilu hashin gumal ke gabatarwa inda yau shirin zai ci gaba da taɓo batun takaddamar da ake kan wasu filaye a zaria kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya sojojin isra'ila sun shaida a yau litinin cewa za su kai hari asibitin shifa da ke birnin gaza wani yankin da wani harin da isra'ila ta kai a watan nuwamba ya janyo mata suka daga kasashen duniya kakakin dakarun tsaron isra'ila daniel hagari ya shaida cikin wata sanarwa cewa dakarun isra'ila za su kai hari yau litini a sanadiyar cewa wasu manyan jami'an hamas suna amfani da asibitin a matsayin cibiyar bada umarnin kai hare-hare isra'ila masu shaidan gani da ido sun ba da rahoton kai hare-haren sama a harabar asibitin wanda ya kasance mafi girma a zirin gaza sannan sun ba da shaidar ganin motocin yakin isra'ila a yankin firaministan isra'ila benjamin netanyahu jiya lahadi ya yi wa matsin da kasashen duniya ke yi kunnen kashi ya kuma sha alwashin cewa isra'ila za ta ci gaba da kai wa mayakan hamas hari a rafa daura da kan iyakar gaza da misira duko da cewa ana shirin ci gaba da tattaunawar yiwuwar tsagaita buɗe wata cikin 'yan kwanaki masu zuwa a qatar rasha ta ba da sanarwar cewa shugaba vladimir putin ne yake kan gaba da kaso 88 na yawan ƙuri'un da aka tattara a zaben shugaban ƙasar da ya gudana a jiya lahadi zaben da bai baiwa masu kaɗa ƙuri'a wata sahihiyar damar zaben ra'ayinsu ba inda shugaban mai yin komai dole yake bibiyar mutanen da ba sa yin ra'ayinsa zaben na wani uku wanda aka fara a ranar juma'a zai bai wa putin damar tsawaita wa'adin mulkin shi na shekaru 24 da karin wasu shekaru shida wanda ya gudana cikin wani yanayi na takura inda babu damar a kalubalantar putin ko kuma ci gaba da mamayar rasha a ukraine abokin adawar siyasar putin mafi girma alexei navalny ya mutu a wani gidan kaso a watan jiya sannan sauran masu adawa da shi kuma suna tsere a gidan yari ko kuma suna kasashen waje sai dai kuma domin yin biyayya ga bukatar siyasar navalny na ƙarshe masu kada ƙuri'a sun yi dafifi a rumfunan zaɓe a manyan biranen ƙasar da tsakar rana don su kada ƙuri'unsu don tumbuke putin mai shekaru 71 a duniya duk da cewa babu wani tasirin da zaben nasu zai yi To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar Ghana inda hankalin majinyata da 'yan uwansu ya tashi matuka a wasu manyan asibitoci 91 a faɗin ƙasar biyo bayan barazanar katse ma asibitocin wuta muddin dai suka kasa biyan basukan wuta na miliyoyin daloli cikin kwanaki uku. Daga birnin Kumasi ga Hamza Adams da cikakken rahoton. daga asibitin Manshiya da ke birnin Kumasi a yankin Ashanti. Fatimatu Abdulhamid da aka kwantar da tsohuwarta na fargabar yuluwar rayuwar kakar tata zai iya tsunduma cikin hatsari sosai har in hukumar ecg da ke da alhakin rarraba hasken wutar lantarki a kasar ghana ta kase ma asibitin wutar lantarki na kawo kakana daga hospital ga kuma na ga hospital ga abinda suke duka da light suke yanzu suka dauke light ga ban san halin da kakana da ta shiga ciki ban san abin da ya sa gwamnati su yi hankuri su daidaita da su asibitoci 91 a sassan fadin kasar ciki har da asibitin kumfu anoci da kolebu da minshiye da dai sauransu ne hukumar ecg CG mai rarraba hasken wutar lantarki a kasar ta baiwa wa'adin kwana uku cur da su biya sukan da take bin su da ya kai miliyan 261 na ghana cd wato kwatankwacin miliyan 20 na dalan amurka ko kuma ta kase musu wutar lantarki wannan mataki da hukumar ecg din ta dauka ya haifar da cece kuce inda kungiyar ma'aikatar lafiya ta kasar wato ghana medical association ta ce har ɗin hukumar ta ci gaba da kase wutar lantarki a asibitocin to za a fuskanci matsala babba dr Moro Faisal, mamba a kungiyar Kana babban likita ne a asibitin South Suntresu da ke yankin Ashanti ya ce. Ko komin da ke cikin hospital yana use electricity yasa in an dauke muna wuta walla gaskiya ya kawo matsala sosai sosai a ranar litinin ake sa ran hukumar za ta fara kasa wutar lantarkin a asibitocin to koshin me ya kamata da bangarorin su yi domin hakan bai faru ba malam sharif abdulsalam mai sharhi kan al'amuran yau da kullum na ganin ya kamata gwamnati ta shiga tsakanin asibitocin tare da hukumar domin ganin an cimma wani daidaituwa ya kamata yi yarjejeniya tsakanin su da su yan electricity da su electricity su ma masalan su ne wanda ke ba su wutan sun ce kamar in ba su biya su alkawarin da suka yi na cash flow a sunan shi mechanism nan ba in ba sun dace da wannan ba su ma sun rage kan da suke ba da wutan shi kan da gwamnati kamata yi ne ya draw timetable na payment agreement tsakanin electricity kamar wata kaza mun bayar kaza wata mai zuwa mun bayar kaza wata mai zuwa mun bayar kaza to sai dai a wani jawabin da ya yi da manema labaru mai magana da yawun ma'aikatar lafiya ta kasar Ghana Isaac Ba Ufe ya ce a matsayinmu na ma'aikatar lafiya a Ghana muna tattaunawa da hukumar ECG domin ganin mun samu wani mafita. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza yanzu kuma ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya. koriya ta arewa ta harba makami mai linzami samfurin ballistic cikin teku a yau litinin karon farko cikin watanni biyu a sa'ad da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yake ziyara a birnin seoul domin halartar babban taron da shugaban koriya ta kudu yun suk yul yake zama mai masaukin baki domin inganta demokradiyya sojojin koriya ta kudu sun ce a yankin gabashin tsibirin koriya aka harba makamin masu tsaron tekun japan kuma sun shaida abin da suka ayyana da kamannin koriya ta arewa ta harba makami mai linzami samfurin ballistic sannan sun tabbatar da cewa makamin ya faɗi daga bisani japan ta ce ta gano wani abin da ya yi kama da wani makami mai linzami samfurin ballistic din na biyu da koriya ta kudu ta arba wanda ya fada a daura da yankin da musamman ake gudanar da al'amuran tattalin arziki a cikin makon nan sojojin koriya ta arewa sun gudanar da gwaje-gwajen makamai wanda galibi shugaban kasar kim jong-un yake jagoranta da kanshi a ƙarshe zagayowar watan afrilun bana shine zai cika shekara ɗaya da fara yakin sudan wanda yunkurin neman ikon mulki tsakanin manyan janar ɗin nan biyu da ba sa ga maciji da juna ya rura wutar rikici a ƙasar ƙungiyoyin jin kai sun ce yakin ya haifar da munanan sakamako ga 'yan kasar akalla miliyan 49 wanda sama da rabin wannan alkalaman suke bukatar agajin ceton rai tun bayan barkewar rikicin a ranar 15 ga watan afrilun 2023 dubban mutane ne aka kashe sannan wasu suka yi rauni inda aka kuma tilastawa miliyoyin mutane kauracewa gidajensu sannan daga cikin mutum miliyan goma sha takwas ɗin ke fama da tsananin yunwa miliyan biyar cikinsu sun kusa fadawa matsalar rashin abinci bisa bayanan sirrin shirin samar da abinci na duniya wato world food program kuma duk da waɗannan munanan matsalolin jin kan da ake fama da su a yau ƙasashen duniya sun gaza baiwa sudan kulawar da ta dace a cewar dr richard brennan daraktan ayyukan taimakon gaggawa na yankin ƙarƙashin ofishin who na yankin gabashin mediteria To da Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu garkuwa da aka yi da ɗaliban makarantar kuriga a jihar Kaduna, Najeriya makonni biyu da suka shige ta sake ta da muhawara kan batun kafa 'yan sandan jihohi. inda wasu ke cewa idan gwamnatin tarayya ta yadda aka kafa su za a yi bankwana da garkuwa da mutane to sai dai a hirarsa da muryar amurka Birgiliya janar Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya, tsohon daraktan hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawun sojan ƙasa na Najeriya ya bayyana cewa ba nan gizon ke sakar ba. Da wannan matsala an ci gaba da gutsuri tsoma da sauransu. amma abin da nake so ki gane a nan gurin shine wato akwai abubuwan da aka bari da bai kamata da ba mu zo ma haka ba misali ba a ɗauki aikin ɗan sanda da muhimmancin da ya kamata ba ha aka kai ga haka misali in kika duba kundin tsarin mulki akwai wani tanaji baya ga police service commission da kuma ita hukumar 'yan sanda da ma'aikatar 'yan sanda akwai nigerian police council tsarin mulki ba zan iya tuna kowane sashi ba ne amma tsarin mulki ya yi tanadin haka kuma shugaban kasa shi ke jagorantar wannan kuma duk gwamnoni suna ciki ba ga wasu jami'an gwamnati ba ina tabbatar maki da cewa tun daga hijira alif eh, tara kama yanzu ban zaci wannan hukuma ta zauna ba sau biyar hmm. idan da tana zaunawa duk matsalolin nan da ake magana da ba za su taso ba saboda kowane gwamna zai zo da matsalar shi ta jibantar 'yan sanda kowa ya sani kuma ko da ma an yi hakan an san matsalar nan an san maganinta ba a so a yi ne ba don kuma ba idan kika yi la'akari da cewar yanzu misali idan aka sami matsala gwamnonin nan ba abin da za su zo su ce sai dai a kawo sojoji ko kuma a kawo jami'an tsaro wata sa'a waɗannan matsalolin wani abu ne dole amma mutane lai wata sa'a ma ba su haƙuri zai sa ruwan sanyi ga wannan magana amma sai a kawo jami'an tsaro duk wannan fankama da ake saboda najeriya na tsaye idan ba najeriya duk wannan da suke tinkaho kowa ta kai farauta kwana to me zai hana maimakon mu kiyamun laili ya kasance an haɗa kan 'yan ƙasa a daina sa siyasa a fuskar matsalar tsaro kuma a inganta rayuwar al'umma ta tattalin arziki da walwala da dai abin da ya kamata saboda duk wata matsalar tsaro ta ta'allaka ne akan abu uku economy political da kuma social well-being na mutane tattalin arziki idan waɗannan abubuwa ba daidai suke ba to da wuya a haka misali na gaya miki kamar karamin hukuma wani bango ne wani ginshiki ne babba sai aka zo aka rushe shi matsalar da ya kamata a yi maganin ta tun tana yar karama ba za a yi ba an tura ma gwamnatin jiha ita ma abin ya ishe ta sai gwamnatin tarayya idan aka sami gobara ba a binciken ruwan da za a kashe wutar kamata ya a kashe wutar sannan sai a zo a yi bayani yanzu muna fama da matsalar tsaro wanda ta addabi kowa ko da kana binni kana zaton ka tsira ai kana da naka kuma ma ko da ma ka tara bayan da zaka ji wannan arzikin ba don komai babu ma hanya mai kyau ba roci <laughs> wannan kuma ba inda zaka ji kana yi kana waiwai. idan kika duba abubuwan da suke mutane wata sa'a ma abubuwan ba sa haɗuwa musamman ma in aka ce mace ce to jana akwai abu waɗanda suke cewa talauci ne ya kawo waɗannan yawan tashe-tashen hankali da suka shafi garkuwa da mutane da kuma neman kuɗin fansa ko kuma matsalolin tsaro da ake fuskanta a Najeriya. kana gani akwai alaka tsakanin batun talaucin nan da waɗannan matsaloli da ake fuskanta? Ba zancen magana talauci ba saboda idan magana talauci ina kisan mutum zai agaza zama yi wajen yin arziki ko kuma ina yi mata fyaɗe zai agaza ma wajen arziki ko ko ina ta gayyara mutane zai agaza ma wajen arziki kuma har yanzu ban ga wani wanda ya ce ya sami jari ba ya ce ya bi wannan aikin ma sha a bari ya zo ya zauna ya zama mutum. Burgediya janar Sani Usman kuka sheda kenan a hirarsa da Alheri Grace Abdu a kasance da shirin domin iyali domin jin cikakkiyar hirar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau za mu ɗaura kan batun wasu filaye da ake takaddama da su a bypass zaria ku biyo mu cikin shirin suna na sir sarfil hashim gumel idan watakila mai sauraro na biye da wannan shiri a makon da ya gabata ne Dr. Idris Musa da ke koyar a makarantar fasahar man fetur da ke ifin jihar Delta. Ya shigo shirin nan na ciki da gaskiya yana korafin yadda yake ganin an yi kulle-kulle tare da raba shi da filayen sabi da ke bypass a Zariya jihar Kaduna. Duk da ya mallaki dukkan takardun saye da mallaka filayen. Dr. Musa ya zargin wasu sun yi amfani da wani jami'in karamar hukuma da ma wasu mahukunta na masarauta a yankin don raba shi da filayen ta hanyar zamba cikin aminci. Sawa a ƙarshe yanzu wani hali yake ciki kan filayen nan. To yanzu dai akwai magana wajen akwai yanzu magana a wurin 'yan sanda. Saboda gaba na na kai su na kai mamu da farko na kai shi wurin area command saboda na je local government na rubuta takarda local government kuma sun wannan takarda wannan filin duka akwai takarda. game an sun bar wannan search and confirmation data saɓanin yadda mamu ya faɗa kuma sun ce min mamu ba ma'aikacin ba ne kuma ba su sa mamu ya je wannan aikin ba kuma duk takardun da ya samu ya je aikin nan da su shi ya san inda ya samo su so da na samu wannan sai na je na kai karan shi a wani yan sanda na zariya lokacin gama na ce musu gashi na ya karbi dubu hamsin sai ya zo iya eh, ansa ya ce eh, ya karɓi dubu hamsin amma zai biyan shikenan kuma sai daga washe gari sai zo sai ya ce sarkin kudu ya ce mu zo sai na ce sai shi DCO na police station in ya ce mu je sai na ce mishi a magana ta wuri yan sanda waye sarkin kudu kuma zai ce sai ya ce mu in yi hakuri mu je saboda suna aiki da sarkin kudu muka je sarkin kudu ya ce to shikenan ma mu ya biya kuɗi to wanda wadda hand sai na mai da ma magana area command to area command suka kikkira su sabaniyan da suka ce sun saya a masarauta a shewa gari da aka rubuta wannan agreement din sai suka sai da mu wani amma da sunan wancan jiban ya saya a hannun wani ne shi kuma wancan shi ne wai sarkin ungon bisa wancan wanda ya mutu ya sai da ni shi sai suka sai da mu wancan shi musa muhammad kara nasu da aka ba su din to duk yan sanda yanzu a halin yanzu duk sun tattara bayanai suna jira dama kawai su kotu ne amma shi ma a wurin 'yan sandan an dan samu wani matsala wanda da na rubuta ma area commander yasa na ce ina so ya ɗauke maganan daga area a ɗauke maganan area commander a tura mishi a tura kaduna wurin commissioner of police saboda na ga 'yan sandan su ma akwai su abubuwa da suke yi na zayyana mishi abubuwa guda uku kai yanzu hmm. wani hali kake ciki me kake so a karshe kan wannan abu yanzu ina tattaunawa da mutane kuma su wanda na sayi filin a su ma na tuntuɓe su da na ɗauka duk wani abu ne wanda za a iya warware shi da har mun zauna gaban ne martaba amma suka yi mishi ƙarya cewa wai local government ta rubuta musu cewa ba ba filin ta bane wanda ƙarya ne kan mai martaba sarkin zazzau gaba ɗaya eh mun zauna su uku a wurin mai martaba sarkin zazzau To a takaice da yanzu filaye dai suna nan kuna ci gaba da Eh, gwagwarmayar ganin ko kana cin gaba da gwagwarmayar tabbatar da filayenka wani bai shiga ba. Eh haka ne to amma zaman da muka yi las a wurin mai martaba mai martaba ya ce a bayan ya sa a fita waje ya ce mu fita waje mu ɗan yi magana aka zo da san mamu dai wanda shi sunan shi akwai petition. yana kan petition ɗin bai kamata ya zama shaida ba shine da ya sake irin da barbarin da ya saba aka koma to duk ni dai gaskiya ba ma san me masarauta ba ban taba zuwa wurin nan ban da a wannan dalilin ban sanya protocol din su ba to shine wasu suka taso dai suna ta wasu magana cewa sarki ba zai ji daɗi ba menene menene me to na kyale su dai suka yi abin da suke so wai cewa a koma wancan agreement din yadda aka raba filayen guda biyu so da a zauna a kai sai mai martaba ya ce a kawo confirmation to tun daga lokacin 18 ga Disamba na wancan shekaran ba a sake ban sake ba jin su ba har yanzu ba su rubuta wani confirmation ba wani abu amma dai ina nan ina dan kan mutane kuma report ɗin da 'yan sanda suka rubuta yana wurinsu sabida saɓanin yadda suka ce sun siya ta hanyar masarauta daga baya kuma 'yan sanda sun samu takaddun da suka yi amfani da ke suka nuna wai suka saida mawancan wancan a cewa a hannun wani suka saida suka ya saya to kuma 'yan sandan sun ce musu su kawo wanda aka saya a wurin shi shi wajiban da ya ce aka wani ya ce wancan wai bai da lafiya ba zai iya zuwa wurin ba so shi ne ba zai iya zuwa 'yan sanda su bincike shi ba shi ma na rubuta ɗaya daga cikin dalilan da nake so shi a area commander ɗin ya mai da kes ɗin zuwa commissioner of police ma'aikacin ƙaramar hukumar da aka ambata a wannan takaddama shine ahmed mamu wanda shi ma mun tuntuɓe shi domin jin nasa bahasin. Abin da ke faruwa shi ne. ni na kasance jami'in eh, ma'aikatan ayyuka na ƙaran koma zare a da. To ka yi rita yanzu. Yau a ba ritaya ba. Na'am. Tun da lokacin da aka fara magana ina zariya a mun transfer zan koma kobo lokal gaman kenan. Na'am. Sai eh, hakin birni ya kira ni tun da ni ina ina mai anguwa a ɓarin a zariya kuma. E kai kanka mai anguwa ne. Yawwa da ya kira ni sai ke ce min ga wani takarda wani ya zo mishi da korafi tana da gima da wani sarkin angon bisa sai na ga shi idris da shi da wani abokin shi bashari bashari shi mai hakimi sai mai umar takarda allocation da certificate a haɗe da wannan allocation da ke ciki sai na ga allocation sunan daban certificate kuma suna daban sai na ce to kai na ce ran kai da to zan je duba saboda a can lokaci ana cikin maganin sai aka mun na ce maka ina aiki lokaci a zaria mm. na je na samu akwai shi wannan wuri layout ne da gwamnati an raba shi 1979 zuwa 81 82 83 da ɗauko wannan lokacin wannan layout an raba shi da siga guda uku ne a lokacin goma layout ana yin shi za a baka shi ba. akwai register book da aka yi na rijistar duk wanda ke da fili a wajen za ga da sunan shi da numban shi da sunan protein number da aka bashi da akwai number certificate din shi da sign din shi ma da ya karba a wancan lokaci kana ji na ko na ji sosai malam yawa na duba wannan allocation tashin farko abin na kan yi an zo da irin wannan magana mukan duba allocation a register da ganin me wani mataki ka dauka malam mamu kan abin yawa abin da dauka shi ne ai ya kaji tambayar da yawan hakimi kaga dole ba shi amsa abin da na gani na duba rajista ban ga sunan ba an nan ba da certificate ne zo da shi daban allocation ban sai an canjin suna allocation sai an baka allocation za ka samu certificate to da na duba shi allocation din ban ga sunan shari'a sai ko kima certificate din din mu shi allocation ko certificate din duba kuma duka rajista book kun babu sunan shi a ciki sai na faɗa ma hakimi hakimi sai ce ah to taimako za ka iya mutum ce to nan sai dai mu je mu wajen da kuma an ce wani abu kafance hmm. ta ɗauke ni muka je waje wajen na je na gani sai na ga yana karkashin eh, da shi yake dauke da shi yana zariyar eh, yana dauke da bypass road bypass road ɗin nan kuma yana can gaba shi inda ya je ke maganan filin shi zare road kuma ƙarshe irin haraba na zuzab na dutse na dutse zuzab na dutse kamance hmm. na bin cikin magana sai ce to wannan abu wani kai dai abin da ke faruwa ne ban ga sunan shi ba amma ga abin da na je gani ma inda ma yake magana a plan ɗin da yake magana inda ya je ba nan wurin ya je ba amma sai ce mutum nemi shawara. Shawarar da mamu ya bayar ita ce a raba filayen gida biyu domin mutanen da ke da kaddama kowa ya ɗauki guda don a zauna lafiya. Matakin da daga baya, Dr. Musa ya ce san bai amince da shi ba. Gabatun kudin bude fayil har naira dubu hamsin kuwa Mamu ya ce kun karbi naira dubu hamsin a wajensa saboda a yi sabbin takardu don a gyara abun ina gaskiyar wannan maganar. inda sun na da zirga ba mu amma tun da a lokacin ma sun na saka abin nan na jin doka na mika inda na ce su ba shi kuɗin shi. Masu raro kamar yadda muka sanar da ku a baya. wannan shirya ya tattaɓa ofishin sarkin kudin zazzau hakimin zariya da kewaye barista muhammad sabo idris inda aka turo mana takardar nuna sulhun da aka yi wadda dr musa ke cewa bai amince ba kun dai ji wannan takaddama don haka za mu koma gefe don jin abin da zai biyo baya hakanan za mu sake dawowa domin sanar da ku sai aka ci da mu mai zuwa domin jin wani sabon shirin idan allah ya kai ni yanzu a madadin nasiru admirka da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin nisar fili hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa muka sauke lafiya a tawagarka a gaishe ka da tawagarka yanzu kuma lokaci ne na sauraron darussan ramadan albarkacin watan na azumi na mai gabatar da kaina ana ce da ni abubakar usmanu kwanci abubakar Lami zabi daga allah a nan ƙasar kamaru musamman a garin yawunde gamin tambaya akan darasi da za a ɗauka game da watan ramadan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ta yan uwa wato shi da farko dai azumi darussan da za a ɗauka kan shi yana da yawa domin idan aka bincika kaga azumi na daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar wanda azumi na daga ciki to kaga baya da haka kuma shi watan azumi wata ne da aka saukar da alkur'ani baya da haka kuma wata ne da a ciki ake dace da dare guda daya wanda daren mutum ya dace da shi yana da ibadan kimanin shekara tamanin da uku da ɗoriya to kaga wa'annan ma kawai ba ba ƙananan darussa ba ne baya da haka kuma wata na kyauta wata ne na gafara wata na neman kusanci da ubangiji wata ne dai na da zumunci wata ne ga baki ɗaya a general wato na neman ƙara neman yardan ubangiji to idan ma kuka yi la'akari da shi wallahi duk wani mutumin da yake ko aikata sabo ko wani abu watan na canja shi ya zama mutum mumini to abinda za mu roƙi allah nan muna roƙon allah ya sa halayenmu da za mu ɗauka cikin watan azumi a ci gaba da irin shi har bayan azumi to muna roƙon Allah kuma ya sa mu yi dace da abin da ake nema cikin wannan wata musamman kamar durar lailatul qadir musamman kuma kamar yafiya gurin ubangiji musamman kuma kamar inta da ake na samun yan aljanna to da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice to a takaicen sojojin isra'ila sun shaida a yau litini cewa za su kai hari asibitin shifa da ke birnin gaza wani yankin da wani harin da isra'ila ta kai a watan nuwamba ya janyo mata suka daga kasashen duniya kakakin dakarun tsaron isra'ila daniel hagari ya shaida cikin wata sanarwa cewa dakarun isra'ila za su kai hari yau litini a sanadiyar cewa masu wasu manyan jami'an hamas suna amfani da asibitin a matsayin cibiyar bada umarni a kai wa isra'ila hari. rasha ta ba da sanarwar cewa shugaba vladimir putin ne yake kan gaba da kaso 88 na yawan ƙuri'un da aka tattara a zaben shugaban kasar da ya gudana jiya lahadi zaben da bai baiwa masu kada ƙuri'a wata sahihiyar damar zaben ra'ayinsu ba inda shugaban mai yin komai daule yake bibiyar mutanen da ba sa ra'ayin shi zaben na wani uku wanda aka fara a ranar juma'a zai baiwa putin damar tsayawa wato tsawaita wa'adin mulkin shi na shekaru 24 da karin wasu shekaru shida wanda ya gudana cikin wani yanayi na takura inda babu damar kalubalantar putin ko kuma ci gaba da mamayar rasha a ukraine To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya na gabatar da shirin da mu da Balawi sai kuma injiniyar mu ta yanzu Nashwan Kale ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri wassalam.